Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkan ku da safiya yan uwana da suke cikin wannan gida namu mai tarin albarka taskar asirari TV. Ina muku fata alkhairi, fatan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda muka saba kawo muku saurika cikin wannan gida a saurika masu amfani sosai masu girma to ga wani sauri shi ma yana da matukar amfani sosai sauri ne na lalurar haƙori idan haƙorinka yana ciwo eh, ko kuma haƙorinka yana lallacewa yana riɓewa to duka wannan abin da ke haifar da wannan wata tsutsa ce wacce take shiga cikin haƙori ta yi kogo sai ta zauna ciki a ta dinga cin haƙorinka tana addabar ka ta wannan ɓangaren sau tari sai ka ga mutum yana yawan idan ma musamman yaro karami sai ka ga yana yawan kuka yana ciwo haƙorin shi yana ciwo to duka wannan tsutsar ce take shiga ta addabu yaro kuma tana hana bacci musamman har da ma babban wanda ba yaro ba <clears throat> za ka ga yana yawan shiga mawuyacin hali kawai dai kukan ne ba zai iya yi ba amma yana jin raɗaɗin azaba sosai to insha Allah ga wani magani mun zo muka da shi mujarabi sosai a wanda yana amfani sosai kuma insha Allah in ka amfani da wannan sirri wannan magani za ka warke ka ta ciwon haƙori tsutsar haƙori eh, ka zai dawo normal insha Allah ah, to abinda za ka yi shine eh, za ka samu saiwar tumfafiya eh, saiwar tumfafiya za ka je ka samu ah, to idan aka ce saiwar tumfafiya wasu za su ce me meye saiwar tumfafiya to wasu kuma sun sani <clears throat> to abin da ake nufi da saiwar tumfafiya kun dai san saiwa a sanyu kenan <clears throat> wasu su ce wasu ce kuma jijiyoyi to idan ka je gurin itin tumfafiya a can kasan ta gindinta eh, to saiwunta kenan jijiyoyinta kenan wanda suka yi cikin ƙasa to su ake so ka ibo ka zo Ah, ka zo ka gida ka irin ego masu ɗan yawa yawa <clears throat> sai ka zo gida ka tafasa su da ruwan zafi eh ka tafasa su idan ka tafasa su sai ka ajiye ka ringa kuskure bakinka ah, a rana sau uku eh a rana sau uku kamar da safe ka kurkure da rana ka kurkure da yamma ka kurkure to insha Allah inda kai haka tsawon kwana biyu ma kacal za a samu waraka eh, a taimaka a yi wannan suri musamman ga yara ƙanana masu fama da irin wannan lalura haska suna ta kuka to abin abin tausayi shi yasa wannan siri shi yasa muka ce bari mu kawo shi domin shi ma yana da amfani sosai eh, a daure a jaraba shi eh, izinin wannan siri a muna mu subscribe ku danna ta kuma ku danna alamar kararrawa domin a dinga sanar da ku sabon sirrinmu da zarar mun daura mun gode sosai sai kun ji mu kuma tafai da wani sabon sirrin